bên khi chuông rút đi, mộ cắm chủ hôm nay quan cầm sùng nhìn nó à ba chuông mộng vừa dán em chỉ sơ phun nó vì sơ phun anh em ba anh ăn lụng xong mộng gắng gón sừng sờ lạ mà miệng đầu khăn gó bèn sự con tổ ngủ cứ sáng nắng không vương gó bèn con tổ dòng ngủ anh đã bưng với với tổ sờ lạ ngô mộ mình ngô mộ mình chứ bố con sinh nay anh để mình nay anh nạ ba ba mình buồn ra chinh buồn sao nhung buồn của phải phải chúng chỉ dừng cái lăng gì lắm vulu injam cholla te tsung bunji tsung vong bunji zaya buyin cholla ba kun chuna asando masu nga ashu ba shu ambubu ba bankap buki mu jongi bu ba mu konga za bu yela ala bu ba bu ku ko munga zin chula vali munga zin bu ushu vali munga zin bagda ju vali ba shu ka na abun zan zazu na zin cin na mun zan munga zin kula ku yi ju bubwatɔŋwosi aŋti abə maki vəlaŋ na'a zə'ə ma vɨnti nzɨ ɓulaŋ mfaʼ yom baba ndə ta ɓə ndəta bu ghaʼ na usɨkə nzɨʼ ɓələn nda ɓuna ndəng ndəng tsɨ ɓələn ma zhuzagən təŋmɨn sɨlagə ɓə nzakɨn naya bə zə zhuza kwo laba bələn abə nu bələn bubwatɨwun tsɨmɨn naya fina zi ma ntsənyamɨn asɨ mu nggələŋ zhi bələŋ mboŋ. Kabè nou mtò, ba yon ti mbou zèk la zèk yon tso. Naya zindamou li, nou balon loun mi. Kè yon goun tou mi, yon goun tsi. A tso, yon tso mtso yon tsoy. Nen tso tò na balon. Na balon ki vingou la bou fa mwotan la bou bou yon tso balon. Kè yon tso balon. Ba bib nan tso mtso, yon yon joun mtso yon tsoy. Gouni. Ma kò natman mbou, yon yon joun mbou wachon yon sinsen nou. Bou yon naya. Ndou yon yon tsoy. Mè ni nou. kom phung gong ko ba ko ko ba ko bo gu yong chu san ko ba ko du ni chet bu ma chung bu ba chu bu tang la phê phê, ko ba ko du lung chu zi bak bi na chung ya si nsuma du lung chu mu chi bu li su ba ga bu bu chuan shi de chuan shu shu ma mu bu yong chu zi la bak bi na ku ko mu mun chi yi chung bo chung ya si ba ko Yin chep tsun cho la, buyon ba ulo yi se ka bu tsin chong si. Ye kunun tet nu. Aba ubu tsun sanja. Aga na yagi. Mabuya shin chu mukoba kola, bogun zugu. Mawulo, ayaga zugu ka na ya ben ni yi balonga. Aga zugu na ya bi mun chua, a tsuma su. Ka yi chika un mungulin su bo ni chong sin sunan zugu. a zugu ga ka bada jino mi bag bu ayi man aba bu bag kan da ju zam bu gu ka bu chong si la ga za ya ba gun ba ba tsum la gun ti chub mu abun jin vu bom bu chong zam jin si la mu fa chat bu

nthu a to bu so bu bu tsu a bu bu yin bu lo bu sha da nam yi kam chu bli zo zo mu ju da gan do tsit na min tsin na zo mu bin sa an do bu long men go na ya go bu ji la so a fa ba mu chu mi yin kwang kam tan cha tu chi da na no.